Yin kwas ɗin wanke kwakwalwa na sati uku a sansanin 'yan yiwa ƙasa hidima shine mataki na farko na aikin yiwa ƙasa hidima na tsawon shekara ɗaya. A jihar Sokoto matasa 'yan yi wa ƙasa hidima waɗanda aka turo na shekara ta 2023 rukunin ba kashi na farko su 1,094 ne suka yi kwas ɗin. Gwamnan jihar Dr. Ahmad Aliyu wanda ya samu wakilcin mataimakinsa Idris Muhammad Gobir shi ne jagoranci bukin rufe kwas ɗin. a jawabinsa gwamnan ya taya matasan murnar kammala kwas In, inda ya kira gare su da cewa su mutunta addini da kuma al'adar al'ummar jihar sokoto ya kuma buƙace su da su mayar da hankali wajen fitowa da dabarun da za su shawo kan matsalolin da al'umma ke fuskanta inda ya ƙara da cewa gwamnati mai ci yanzu a jihar za ta kula da jin daɗinsu da kuma tsare lafiyarsu babbar sakatariyar ma'aikatar kula da cigaban matasa da wasanni ashatu hassan turai ta shaida matasan cewa gwamnati mai ci yanzu a wannan jiha gwamnati ce mai son ganin cigaban matasa inda ta yi kira ga kowanensu da ya abun a zo a gani domin samun lambar karamawa babban jami'in hukumar kula da yi wa ƙasa hidima na jihar sokoto usman yakubu yaro ya godiya ga gwamnatin jiha da kuma majalisar sarkin musulmi akan kulawa da taimakon da suke samu sai dai kuma ya roƙi gwamnatin jiha da ta taimaka musu ta gyara musu wasu wurare da suka lalace a cikin sansanin a lokacin bikin rufe kwas ɗin na wanke kwakwalwa ɗaya daga cikin matasan ya gabatar da wani hoto wanda aka zana da hannu na gwamnan jihar dr ahmad ali sokoto ibrahim abubakar laden labarun RTV.